sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a China sun yi wa jami'an diplomasiya bayani kan binciken da aka gudanar dangane da musabbabin bullar annobar coronavirus wacce ke haddasa cutar COVID-19. Gabanin hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar da rahotonta da aka jima ana dako. Ana ganin jawabin hukumomin China yunkuri ne na fitar da matsayinta kan musabbabin bullar cutar. Lamarin da ya haifar da cece kuce a tsakanin kasashen duniya. amurka da sauran kasashen duniya suna dasa alamar tambaya kan yadda china ke kokarin yin katsalandin a kan binciken mai zaman kansa yayin da ita kuma take zargin masu sukarta da saka siyasa cikin binciken wanda ta ce an yi shi ne bisa tsari na kimiyya an dai ta jinkirta fitar da wannan rahoto akai-akai wanda wata tawagar kwararru ta kasa da kasa karkashin hukumar ta who ta kai ziyara wuhan bindin da cutar ta fara balla a shekarar 2019 wata gamayyar kungiyoyin masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ta shigar da kara a wata kotun tarayya a jihar georgia da ke nan amurka inda take kalubalantar wata dokar zaɓe da aka samar a jihar kungiyoyin na kalubalantar dokar ce wacce 'yan republican suke goyon baya wacce har ila yau za ta sa mutane musamman makakken fata shan wuya wajen kada ƙuri'unsu shugaba joe biden da ya zamanto ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya lashe jihar karkashin jam'iyyar democrat cikin shekara 30 a zaben watan nuwamba ya zargi 'yan republican ɗin jihar da sauran jihohi da yunkurin saka wasu matakai da za su take 'yancin yin zaɓe dokokin da aka samar sun hada da tsaurara adadin shaidar da ake bukata mutum ya gabatar kafin a bari ya yi zaɓe a kuma rage adadin akwatunan da za a kada kuri'a sannan a ba 'yan majalisar dokokin jihar ikon gudanar da zaɓe da kuma takaita tsawon lokacin da ake ba mutane su yi sammakon yin zaɓe a zagaye na biyu Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Mali sun zargi dakarun Faransa da kashe fararen hula a wani harin sama da suka kai a ranar Alhamis. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mutane shida aka kashe, yayin da takwaran aikinsa na AP ya ambato mutuwar akalla mutum biyar. Lamarin ya faru ne a yammacin yankin Gawo da ke ƙasar ta Mali. kuma shine karo na biyu cikin wannan shekara da ake zargin dakarun na faransa da kisan fararen hula su dai dakarun na faransa sun ba da rahoton cewa harin ya halaka wani gungun mutane kilomita 60 daga arewacin yankin da ake kira diliman harin saman na daga cikin ayyukan da rundunar samar da zaman lafiya ta barkan ke gudanarwa wanda yunkuri ne da dakarun faransa ke na fatattakar mayaka masu ikirarin jihadi a yankin sahel jami'an kasar ta mali sun ce matasan waɗanda shekarunsa ke tsakanin shekara sha biyar zuwa ashirin suna kan farauta tsuntsaye ne da wata bindiga guda ɗaya a lokacin da aka kai musu harin wasu jiragen kasa biyu da suka yi hatsari a kudancin kasar masar sun yi sanadin mutuwar mutum 32 kana wasu 165 sun jikkata hukumomin kasar sun ce wannan shine hadari na baya-bayan nan da fannin sufurin jirgin kasar na kasar ta masar yake gani a baya-bayan nan jami'an tashar sun ce da alamu wanne ya kunna birkin gaggawa lamarin da ya sa ɗaya daga cikin jiragen ya bugi ɗayan ta baya hatta rubu biyu suka wuntsala gefen hanya ko da yake daga baya firayim ministan kasar mustapha madbuli ya ce ba a tabbatar da abin da ya haddasa wannan hadari ba yayin da juyin mulkin da dakarun kasar myanmar suka yi doshi wata biyu ana zargin su da ci gaba da danne masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin a cewar wata kungiya mai suna assistance for political prisoners bama hukumomin kasar na tsare da dubban masu zanga-zanga yayin da aka kashe wasu ɗaruruwa bayanai sun yi nuni da cewa gwamnatin sojin kasar ta ɗauki matakin katse hanyoyin intanet abin da ya haifar da cikas ga hanyoyin sadarwa da masu boron suke amfani da su wajen shirya zanga-zanga alatilas da yawa daga cikin masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da ke adawa da juyin mulkin sun gudu sun ɓuya domin gujewa fushin hukumomin ƙasar. kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da ke mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya masoya ranar kwazambar zambar Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya ayyuka ya iyali. Gaskiya komai lafiya kalau sai godiyar Allah kawai. <laughs> Muna kara godiya domin makon da ya gabata muka sanar da auren 'yan mu ko? Eh 'yar uwanmu. To a yawwa to a cikin eh. wannan makon ake auren nan kamar yadda muka zayyana a cikin eh, takardar gayyatar nan da muka gaskiya aka karkasa su aka rarraba aka karkasa su to a cikin wannan ƙarshen a wannan makon ne eh, aka ne lokaci yayi Aisha da bai shanu ake aure to muna yi ma Aisha da kuma angonta shagari fatar alheri Allah ya sa an yadda a dace Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare. Tare abin sun ma'amin. auraraki da muke da su yau amma kafin nan har yau kuma mun samu karuwa murtala faruk murtala faruk sanyi na ai to malama grace alhamdulillah lalle Allah ya taimake mu wato Allah ya ba mu karuwar da namiji kuma kamar yadda wato kuka ji wato da yaron da ma mahaifiyar duk suna cikin koshin lafiya alhamdulillah kuma insha Allah za a yi Ah, to an dai riga an raɗa yaro suna za a ce ah, muhammad maruf sannan kuma insha Allah kamar yadda aka saba eh, in abubuwan al'ada dai za su biyo baya ranar lahadi in Allah ya yadda gobe kenan ah, ina godiya kwarai ga eh, kowa da kowa da musamman abokan aiki da yan uwa da abokan arziki da ma dukkan masu sauraron mu wanda suka yi ta kira suna taya murna ko kuma wani abu dai makamantar haka ina godiya kwarai da gaske ina gode sosai To Allah raya Muhammad Maruf ya sa ya zama mummuni mai tausayin iyaye. To kamar da muka ce yau ma muna dauke da gaishe-gaishen fata alheri muna miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji dauda fika da musa abdu kukuri domin auren 'ya'yansu abubakar dauda fika da nusaiba musa kukuri wanda za a yi a central mosque na al'ansar da ke garin damaturu a jihar yobe sai dai ba a faɗi ranar da za a yi wannan aure ba to ala ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan zira koji da kuma na marigayi mr alibukar waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu marcus zira koji da kuma mary ali bukar za a yi wannan auren ne ranar 14 ga watan afrilu a majami'ar eyn jajeri maiduguri da karfe goma na safe Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace. Gaisuwa da fatan alheri zuwa ga ainihin yaren gidan Baba Abbas a Kumasi. da kuma iyalan gidan malam sani tarware na daure wato daurin auren 'ya'yansu alhaji lukman abbas shugaban luke spring water da kuma sayyada zina sani tarware ma'aikaciyar gidan rediyo zuriya fm wanda suke ɗaukar shirye shiryen sashen hausa da murya amurka wanda shi kuma auren za a daura a gobe ne daga masallacin alhaji daira abu abu kumasi to allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da albarkan aure to sai kuma ta yi murna zuwa ga zuwa ga iyalan cis retired shehu abdullahi jangebe turakin jangebe da kuma iyalan malam umar abubakar dikko marili na daurin auren 'ya'yansu aliyasau shehu abdullahi nis kano state command da kuma amaryarsa zainab usman mujaddadi marili za a ɗaura aure ne gobe lahadi idan allah ya kai mu za a ɗaura aure ne a bacirawa layin madugu titin zango daura da dan malka mai nama kano to allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar aure amin suma amin sai kuma gaisuwa fata alheri zuwa ga gadafi husaini baban maryam da uwar gidansa tare da mamarsa malama adama abubakar a general hospital alkaleri da dukan 'ya'yansu. gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji abdullahi abubakar da iyalan alhaji ibrahim adamu domin auren 'ya'yansu da za yi umar abdullahi da khadija ibrahim waɗanda za a ɗaurawa aure a unguwar dillalai na lafiya a jihar nasarawan tarayyar najeriya ranar 27 ga wannan wata na maris da karfe biyu na rana Muna kuma mika gaisuwar fata alheri zuwa ga ango Salihu Ibrahim wanka tare da amaryarsa Hawa'u Juji Bara. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya mai albarka. Sai gaisuwar fata alheri da ta yi murna ga Abdullahi na Special School Management Board Bauchi tare da matarsa Sa'ade domin karuwar ya mace da suka samu wadda aka rada ma suna salamatu haruna allah ya raya salamatu ya sa ta zama mummuna mai tsoron allah da kuma kulawa da iyaye to yanzu kuma bari mu mika ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan duku a unguwar Yalwa da ke a birnin Kumasi na rasuwar Muhammadu Gali Umar Dikko ko kuma da aka sani Galin Afafa to Allah ji kansa Allah sa ya huta ya kyautata makoma da magabata baki daya mu kuma ya kyautata namu zuwa baba makon da ya gabata muka ba da labari sai muka kafa wannan eh, na kacici kacici da muka eh. muka ba da labarin bakun lata ne da ya dura fitsari a cikin roban <laughs> lafiyar ba haka <laughs> yawa muka ce to tsakanin wannan bakun lata da kuma eh, ah, shi likita likita eh. muka ce wane ne ya fi wauta to mun sami waɗanda suka amsa wannan sun fi ɗari biyar hmm? <laughs> da suka aiko bada da eh. lallai to baba nuruddin adamu gwataki ya ce bafulata ne shi kuma shamsu badamasi ganda ya ce likita Usaini Dangote karasuwa shi daga jihar Yobe shi kuma ya ce dan Fulani shi ne ya fi wauta da kuma Ashiru Abdullahi shi kuma ya ce likita shi ne katon mahaukaci. <laughs> to galibin dai waɗanda muka samu dai gaskiya suna cewa likita kama daga Abdulhamid Alasan da sanusi imamu kauran na moda da injiniya abdulkadir el shatima da zadok aje masu da sha'aibu ishak sai kuma jibrin jam cham hmm. yakubu abubakar duk likita likita suka ce likita suka ce da adamu Mohammed da mahmud bukar da Mohammed sadis hmm. da, da hizbullahi murtala Murtala. Eh, eh. To ga su da ne muna ta karantawa ne har zuwa. Ni dai gaskiya duk likita jiki likita nike gani. <laughs> Ni ma ai yi ra'ayi da su ni ma likitan ne nike ganin malam al'amarin da sauki. kawai <laughs> da muka ce wannan mako ma za mu kafa labarin da za mu bayar sai a je shafinmu na sada zumunta facebook domin yin muhawara a kai har yanzu kuma kuma kuna iya aiko mana da naku labarin ku kafa shi a wannan dandali namu na sada zumunta zumunta domin idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa mu karanta. To yau dai baba mun yi babban bako. Mm. So ta ko hannu mu je. Na yarda da kai mutane suka sani. Idan aka ce Isa a gida da wacce waka aka san ka a ɗan rera masu sauraro kafin ka fara cewa komi. To alhamdulillahi an san ni da waƙoƙi da yawa irin su mutuka raba da sauran kallo irin su maryama da sauransu gashin da yawa amma bari na rera wanda mutane suka fi sani sosai mm-hmm. kamar wakar da ake cewa mutuka raba da ni da ke na yi anniyar zama da ke babu mai raba mani da ke ke na ba mu kullum zuciya to masha Allah. ita kuma fa? Tubin da ita akwai wakar wai yaushe za ki dawo magin biya ga wata zuciya tana rikida kamar wahainiya kowa za a bani maryama ba za ta kai ki ba maryama <laughs> suna ne kawai a <laughs> ni kawai a tsari na ina ɗauka suna kawai in yamu masa waka kawai haka ne idan kuma sunan bai maka ba fa a ya danganta ko bai mun ba wani lokacin ana samun irin wata mai sunan in ta ji na yi wa wata ita ma sai ta ce ta rasu a yi mata to sai kin ga an kuma ka samun karuwar suna kenan <laughs> yanzu aka ce isa yagi na'am yaya aka yi kawai tsundama ga harka ta waka to gaskiya zan iya cewa waka na tsin mata cikin ta ne cewa zan iya cewa ni kawai da ita aka haife ni da ita aka haife gaskiya gado kenan kai eh, ba gado ne ba kawai irin kamar baiwa ce wanda Allah ya keɓantar bayansa da ita wani ma ya keɓance ni da ita gidanmu da kakanni na duk yawancin malamai ne gidanmu gidan karatu ne karatun ma na addini so amma dai ni sai na fito da wani abu da musamman na fito da baiwa ta waka da ka fito da waka za ka ga yawanci mafi yawan mawaka suna fuskantar kalubale daga gida eh ni ma na fuskanta gaskiya saboda ni gidanmu lokacin da na taso ina yin waka karatu ake so a yi a gidanmu abin da ya manci karatun addini da kuma karatun boko to kuma sai zamana duk littafi na ma na makaranta da sauransu kowanne irin iya buɗe ko ina sai in ka buɗa ka ga waka ce a ciki na rubuta waka tun a can ma tun primary school so wannan abubuwan ya ta bani matsala har an taɓa kona mun kundin waka ta ma saboda ba a so a gida eh wallahi da aka kona maka ya kaje. gaskiya ni ban ma sanya na je ba saboda su suka sanya na gani su suka ga yadda na zama saboda sai da aka kwantar da ni a asibiti tsawon lokuta ana ta jinya na akan waka eh to aikin san abin da Allah ya sallada shi cikin rayuwarka mm. to dole ya zama kamar mahaɗin rayuwarka so dole wannan abin sai da yasa na kwanta a asibiti tsawon lokuta ma da kyar aka sawo kaina to yaya aka yi suka zo suka amince to alhamdulillah kin san iyayen kala kala ne kuma an ce da baki gwara baki-baki <laughs> so suna duba masalahar cewa da wakar da dan nasu wanne ne ya fi muhimmanci so dan ne ya fi muhimmanci saboda haka shi kuma dan ya darsu da wannan abin da yake so sai kuma a duba to abin da yake so din mai kyau ne ko mara kyau zai iya kama ci gaba ko ba zai iya kama ba wannan masalahar suka duba suka gato ni idan aka raba ni da waka kamar za a takaice min rayuwa ta ne karshe za a yi jifan gafe baidu mm-hmm. ni ba a same ni ba kuma ba a sami yadda ake so ba to shi yasa suka kyale ni suka mika ragama in ci in ci gaba da waka ta kuma alhamdulillah na ci gaba da wakar ina yi kuma an samu nasarori da yawa kuma gashi karatun ma ana kan yi don an kai wani mataki ma daidai gwargwado wani mataki yanzu ake to a karatu dai na na ida nce program mhm. yanzu haka kuma ina ta fifiyarin da zan dora karatu na alhamdulillah to wannan ka gaya mana kalubalen da ka fuskanta a gida a cikin al'umma da abokai kuma fa gaskiya na fuskanci kalubale da yawa da yawa ta hanyar ta zummar irin dan kira Eh, ga suna abubuwa da yawa ko cikin abokai kana magana a ce kai da Allah ba waka ake ba ko a irin irin disgracing ɗinka na abubuwa dai da yawa wanda eh ana kunyata ka cikin mutane ba a mai da waka sana'a ba yawa a kasar mm. Hausa ba a kasar Hausa ba a dauke ta wa sana'a ba an dauke ta kamar roko kawai ko dai kuma gaskiya ya danganta da yanayin yanda mu muka saita ta a kasar Hausa mun mai da waka roƙo kawai mawaki sai dai je yi waka ya bambadanci ya waye amma kuma kullun duniya na canjawa kullum duniya na canja mu yanzu ba irin wannan matakin muke ba a wani mataki kake mu matakin da muke ne yanzu na ci gaba ne mai na cigaba. gogayya da kasashen duniya a harkar music cewa duk wani ci gaba da ake samu mu ma ya zama da a kasar hausa mun same shi ta hanyar yadda ake buga kiɗa da yadda ake salon murya da salon wakar ma yadda ake rubuta ta ma ya sauya da kuma ma'anarta wato jigon wakar ma ba kiɗa shin ya sauya ko bai sauya ba alhamdulillah ana samun sauya ashe gaba Yau labarin wani buzu ne. To. To wani buzu ne dai falke. Hmm. Yana zuwa dogo tafiya ya yi saye da sayarwa. Kullum yana gadaran cewa wai shi mai wayo ba wanda zai iya mishi sata idan yana tafiya yana jin labarin cewa ana tara fatake ana eh, mishi sata yana eh, gadaran eh. cewa shi din nan ya fi karfin barawo yana hmm. wayen shi ya fi karfin ashe Eh, wani babban barawa yana ji kullum yana ji shi yana wannan ikon Allah saboda haka sai shi ko a wannan barawon ya kudurta a ran shi cewa sai ya yi mishi sata Na'am. Sai shi ke nan wannan farke ya tafi cin kasuwa ya eh. tafiya mai nisa ya je cin kasuwa ya ci sa'a ko wannan ya dace ya sai da duk hajarsa. ya samu fura ya sha yadda ya kamata eh. ya daura rakumin shi ya samu wuri ya kwanta to da nufin gobe da safe zai tashi ya tafi ya koma gida eh. shikenan barawa nan duk yana sa mashi ido yana sa mashi yana sa mashi ido shikenan da ya ga buzu lallai ya gaji sosai kuma bacci ya kwashe shi shikenan sai silalo ya silalo ya silalo na farko ya sace kudin buzu ya sace ma komai da buzu yake da shi ya bashi kawai da raƙumin shi sai ya yi a hankali a hankali ya ma buzun na aski tas <laughs> shi kenan da buzu ya tashi da safe ya juya nan bai ga shirgin kayan da ya aje gefe ba ya ce a'a me yake faruwa ne ya taba tajin wajen shi ya ji an sace mashi kuɗi ya ce a'a me ke faruwa haka sai ya daga hannun shi haka a kai din nan kamar zai kwala ihu sai ji kanshi ba su ma. Sai ci <laughs> hama. Shi ba ya yi mamaki a ce shi kamar shi dina a ce a mashi sata a ce ba shi ba ne. <laughs> <laughs> Sai hama shi ba ya mamaki. Kaga dai ɗakin nan kama da ɗakin shi ba saboda duk kayan da yake nan ba shi nan. Haka. Kana kuma ya gashi nan. Kuma ya shafi kansa ya ji ba su ba. Ya taɓa kanshi ya ji ba su ba ya ce ba shi ba <laughs> shi ba. Yawwa kaji manyan mutane. Ba ɗakin yake da ba ɗakin yake ba. Da baka ce banda yin muhawara akan wannan labari za ku ma za ku iya kafa naku labarin idan Allah ya nuna mana mako mm. zuwa. Za mu zaɓi wanda ya fice mu karanta yanzu a madadin. Baba ya makeri. alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> sassa na jiki ke dai suka ɗauki tambari suka haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. shiver